أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يقوم مسلمي muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai ya halicce mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda muke fahimtar da kawunan mu. kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita aƙida kuma wadda take ba mu samun damar kyakkyawan ayyuka wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so domin mu samu kyakkyawar rabo a wannan duniya din da kuma ranar lahira muna fata ga Allah subhanahu wataala ya sa mu daga cikin bayin shi managarta wanda yake so ya yarda kuma su dace da wannan babban rabo bi idnillahi ta'ala ‘yan uwan musulmi kamar yadda muka sani mun ba da amsoshi ga masu tunanin cewa Allah subhanahu wataala shi ne ke yin ayyuka na mutane kenan duk ayyukan da mutane suke aikatawa na Allah ne Allah ne ya aikata muka ce wannan nazariye shi ma abin da ya sha musu tauhidi da suke kallo ne na cewa Allah shi halicci komi kuma suna kallon cewa Allah ya kaddara kuma yana hukunta komi da sauransu suna ganin saboda ilimin Allah tun azali ne tun can azal akwai shi ya san komi abin da zai faru yanzu tun daga nan yanzu wannan lokacin da muke har ƙarshen duniya ya san komai dama abin da ya wuce ya sani yanzu ma nan abin da zai zo har ƙarshen duniya har abin da zai faru ranar lahira komi duka ya sani su wane ne 'yan aljanna su wane ne 'yan wuta saboda wannan ne suka hada kan cewa duk ayyukan mutum kenan Allah ne yake aikata su to mun ba da amsa daga ciki ma duk mun ba da amsoshi har cikin alkur'ani mun ba da amsa cewa ayoyi musamman wanda suke cewa Allah yana shirya da wasu yana batar da wasu mun kawo cewa alƙur'ani yana shiryarwa kamar yadda Allah ya ce nan me zaka ce yana shiryar da bayi yana ba bayan Allah na kwarai ƙwarai managarta mu'minai kamar yadda ya zo cikin suratul Isra kai har ma a cikin suratul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yana cewa na hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum waɗanda suka ji tsoron Allah ku diba kenan su suka yi aikin tsoron Allah Allah ya shirya musu komai na su tsoron Allah suka ji tsoron Allah zadahum imanan kuma wa atahum taqwahum zai ba su wannan tsoron nashi wanda suka yi sakamakon wannan tsoron zai ba su abin da ya dace na yarda da shiga aljanna da sauransu me yasa saboda su suka yi aikin da kansu kenan Allah nan bai raba cewa shi ya shirye da su ba kamar da muka ce ko can ayoyin da yake cewa shi yake shirye da wanda ya so yake batar da wanda ya so na'am da san mutane. da san su su suka zaɓa su ɓace saboda Allah kamar yana shirye da wanda ya so ma'ana yana hayya a komi ya shirya komi naka shi tsoron shi naka samu shirye shi sai in kai kaki yanzu wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba ma kuɗin kuɗi ni Allah yake nihi da shi ya kyautata ma bayan shi ya hidda zakka ya tausaya ma talakawa wanda Allah ya ba ilimi me yake so da shi ya sanar da mutane ya samu shari'a kuma ya shirya da mutane ga sanan dai duk abin da Allah ya baka ya shirya maka ne kenan yana son ka samu shari'a daga karshe me ya saura kamar yadda muka ce komi yana da illoli daban-daban wani abu zai tara illoli sun kai goma wani shida wani bakwai illoli kamar mai dalilan da suke haɗawa mun ba da misali cikin darussan da suka wuce kayan a samu abu komi yana buƙatar wannan illolin game da su hada zaɓi na mutum wanda ƙarshe duk in sun haɗu in har mutum bai zaɓi ya bi shiryar ba komai irin kuɗin da Allah zai baka in har baka zaɓi da ƙarshe ba ka samu shari'a ba za ka samu shirya ba za ka sa kuɗin nan ta hanyar da Allah bai so wannan haka ne dalilin wannan kenan dalilin tauhidi da mutane suke kallo dalili da kuma ƙaddara da hukunci da suke kallo na Allah dalilin ilimi azali na Allah sai suka haɗa kan wannan tunani ɗin na cewa dukkan ayyukan Allah kuka mu ce dukkan ayyuka na mutum wai Allah ne ke aikata su sannan su kuma wasu masu tunanin zaɓi kawai ana samu daga cikin malaman mu'tazila su kuma saboda tsoron kasa faɗa cikin wancan abubuwan da suke faruwa bayan mutum ya ɗauki tunanin ayyukan mutum na Allah ne gudun wannan sai suka zo suka ce a'a mutum gaba ɗaya ayyuka nashi ne shi ke zaɓa ya yi su gaba ɗaya komi da komi babu wani taimakon Allah ciki komi mutum ne ke shi su kuma saboda mi saboda musamman su ba da damar cewa ƙur'ani da Allah ya aiko sakamako da ya ce akwai saboda dai zaɓin mutum ne kenan su sun gudu wajen wani abu don su samu tsira daga wani abu alhali kuma lokaci guda za su haɗa cikin kamar yanzu abin da muka ce wake bada kuɗi ilimi wannan abubuwan da zai shirya ma mutum don ya samu shirya wa ke yin su Allah ne ke yin su Allah ne ke shirya mutum duka wannan shahidar don a ƙarshe ya zaɓi abu na ƙwarai kenan a nan wurin su ma sun haɗa cikin wani kuskure na cewa gaba ɗayan ayyukan mutum shi ne ya zaɓa nan wurin shi yasa za mu zo da wani tunani wanda shi ne tunanin musulunci ma na ainihi shi ne tunanin annabi mu annabi rahama wanda ya zo da shi da kuma iyalan gidan shi yadda suka fasara mu cewa annabi haka ya ya bayyana musu shi ne tunanin da ake cewa na tsaka-tsakiya ba a cewa Allah shi ke aikata duk ayyukan mutum sannan kuma ba a cewa mutum gaba ɗaya shi ke aikata ayyukan shi a tsakani tsakani kenan kenan wani al'amari ne wanda yake na tsakiya kenan Allah bai matsa ma mutum shi ke yin ayyukan ba ya zama to ayyuka na Allah ne sannan kuma bai ƙyale mutum ba duk ayyuka ya zama nashi misali wannan ta yadda lokaci karya ke mun ban ba da misali ba yadda za mu gane wannan matsala don ita ce nazariya ma ingantata za mu gane sosai suna cewa daga cikin misalsalan da ake kawo cikin wannan maudu'i yanzu mutum mutum ne Allah ya sai waƙi sai hannun shi guda ya shanye idan ya shanye me zai faru baya aiki kenan kamar yadda hannu guda yake aiki shi wannan ba zai aiki ba to sai mu ɗauka cewa bayan ya shanye ɗin nan sai aka samu cewa ana iya alaƙa mishi kuran wuta wannan wadda ke sa ana ayyuka na misali electric kenan abubuwan da muke sa caji ko na salula ne ko na mine ne wannan wutan nan wadda ake iya sama salula ta yi aiki ko kuma duk wata ala wadda take aiki kenan wannan wata sai mu ɗauka cewa akwai ana iya sama wannan hannun wanda ya samu matsala wurin aiki a ce ana iya sa mishi sai ya kama aiki amma kuma duk da haka nan sai a ce sai in mutane shi da kanshi misali ya ɗaga hannun ko ya kama wani abu da shi wuta an sami shi amma har yanzu mutumin sai ya zaɓa ya ɗaga shi ko ya ɗauki wani abu da shi ko ya kama wani abu da shi da sauransu to yanzu wannan lokacin bayan mun gane duka wannan cewa mutum gashi ya shiga cikin irin wannan yanayi kuma an laƙa mishi wuta yana iya aiki da wannan hannun idan ya so to yanzu duk abin da ya ɗauka wa za a ce ya ɗauki abin kaga a nan wurin akwai son wannan mutumin sannan kuma akwai asalin wuta wadda take badawa yana iya ɗaukan wannan abu don da za a jaye wuta yana iya daga hannun ba zai iya daga ba da za a bar wuta idan shi bai so ya daga hannun ba zai daga hannun ba zai daga ba to haka misalin ƙudura ta Allah da iko na Allah yake ga mutum idan Allah ya jaya ya jaye dukkan bai wanda yake ma mutum ta lahiya ta sauransu mutum yana iya aiki aikin da yake so in ɓanna ce in aikin kwarai ne yana iya yi ba zai iya yi ba to idan Allah bai jaye wannan dukkan ni'imar da yake ma mutum ba shi mutum idan bai ga dama ba aikin zai faru aikin ba zai faru ba kaga kenan a nan wurin kana gane hakikanin matsayin Allah a cikin ayyukan mutum sannan kuma da matsayin mutum a cikin ayyukan shi shi kan kanshi ba Allah ne ke yin aikin shi da kanshi ba a'a yana shirya maka abubuwan da ya kamata ka aikata yana hayi a maka komi amma in ka so ka yi imani in ka so ka kafirci wannan shi ne Allah Shi ne kuma Allah mai rahama kuma mafi yawa ya gyara maka wuri na kai ibada bai cika gyara maka ba shi ɗan shine ke gyara maka yi ta raya maka cewa ka aikata saɓo amma har kullum zaɓi na mutum kullum yana nan buɗe kullum buɗe yake bai rihewa shine ma ana bada misali wani mutum wanda ya shahara akan banna sabo bisa kan ƙasa daga cikin sabon da yake akwai zina ran nan sai samu wata mata da nihin yana son yin zina da ita ya taya mata ya kwatanta mata ta yarda su kama hanyar tafiya gida inda zai kai ta can ya aikata abin da yake so sun shigo gida ya rihe gida suka shiga cikin babban ɗaki hwalo ya rihe babban hwalan suka shiga cikin ɗaki shi ma ya rihe ƙaramin ɗaki kenan na bacci bayan sun yi haka nan sai wata ta ce yanin kana shirin shiryawa alhali sauran kowa guda baka rihe ba yake cewa ta kowa. tare da ke muka shigo duk murhe komi ta ce a ita tana ganin ga akwai kowa tana nan yace ta ce yanzu kai ba ganin ta yace shi baya ganin ta yace kin ga taga ya gwada mata kin ga kowa wadda muka shigo ta nan ita ma na rihe ta take cewa har yanzu dai akwai wata kofa tana nan wadda baka rihe ba kai a ƙarshe ashe wannan baiwa Allah saliha ce ta ce mishi kofa wadda Allah subhanahu wata'ala yake kallon mu daga cikinta wannan wanda ya halace ni ya halace ka sannan ta kwatanta mishi sai ta falfado mishi da wannan kofar kenan duk mutum yana da kofar zaɓi amma shi ke ba da dama shaidan ya daɗe mai wannan ko shi da kan shi ya daɗe wannan kofar bai san ma ya yi tunanin cewa yana iya zaɓin daina saba ma Allah bai wannan tunanin alhali kofar nan tana nan a kowane lokaci shiga wani yanayi tana nan wannan bai wa Allah ita zama dalilin Kwalwaɗo mashi da wannan kowa ta zaɓi daga baya ya zo ya zaɓi cewa lalle shi ya tuba daga wannan saɓo ɗin har ma ya mata kyauta yi mata godiya Allah ya shirye shi Allah kuma yana ta kawo mashi duk hanyoyin da zai da zai tuba ya dawo amma sai wannan ƙarshen wannan al'amarin nan ya samu ya tuba ya gane kowar zaɓe tana nan har yanzu ya zaɓa kenan a wani ɓangare Allah subhanahu wata'ala shi ke shirya mutum komi amma wani bangare kuma mutum ne yake aikata ayyukan shi da kanshi wannan shine ainihin nazariya ta gaskiya kenan ba Allah ne za a ce wai shi kaɗai ke aikata ayyukan ba kuma ba ba za yi wa mu ce kuma mutum shi kaɗai ke aikata ayyukan ba shi ya sama an samu daga Imam Sadiq a cikin littafi na Kulaini Imam Sadiq alaihi salam yana cewa la jabara wala tafwid walakin amrun bainal amrayn babu tilastawa a ce Allah ne wani tilasta mutum kenan Allah ne da kanshi ma aikata babu wannan sannan babu kyalewa a ce duk mutum shi ke aikata wannan amma al'amari ne tsakanin al'amurra ka gani mutum da zai ɗauki wuka ya yanka wani abu zaɓin shi ne yake sa ya yanka wannan wakar kamar mu ɗauka cewa ƙudurar shi ƙudurar mutum a nan wurin kamar ita ce ƙudurar Allah ita ma wuka tana da ta yanzu tana da zaɓin ta kenan yanzu idan mutum bai ɗauki wuƙar ba ya ja ta ga wurin da zai yanka abin ta yanka ba za ta yanka ba ko kuma mu ɗauka cewa shi ya ja wuƙar ya aza bisa komi sai kasance ita wuƙar ba ta da kaihi sam da sassa wuka ce ba ta iya yanka komi sai ya sha kenan ita wukan ta ki ta yi shin abin zai yi ba zai yi ba shi ake cewa a cikin komi na ayyuka na mutum in ka maida shiga ayyukan mutum da kuma al'amura na Allah akwai zaɓi na mutum sannan kuma akwai kuma ƙudura da baiwa da ni'ima da Allah yake yi ma mutum wadda take ba shi damar ya aikata abin da yake so wannan shine kusan wannan nazariya din ingantaccen nazariya Allah ya sa mun gane da kyau sai kuma darussa na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin